Wasu manoman itatuwan kayan marmari da ƙwaron manja a kudancin jihar Filato sun buƙaci hukumomi su kawo musu ɗauki kan wasu cututtuka da suka addabi gonakinsu, lamarin da ya sanya su tafka asara mai yawa. Cutar wanda manoman ba su iya tantance ta ba ta kashe tushen itatuwan kwaron manja da dama da haddasa rubewar mangorori da gwaiba a karamar hukumar kwamfan da ke nan jihar Filato. Farfesa Garba Hamidu Sharubutu shine shugaban sashen kula da lafiyar dabbobi a cibiyar binciken lafiyar dabbobi ta ƙasa da ke Bom a nan jihar Filato. Ya shaida min irin barnar da cutar ta haddasa a gonarsa mai hekta bakwai. Abin da na lura da shi a nawa gonan shine bayan mun rasa wa'annan itatuwan kwara da mangoro bayan shekara guda sai na gaba ganyen sun fara lauɗi suna bushewa musamman ma da kaka yawancin mangoro ne sai ka ga suna neman su rube tun daga sama ah, da lemu da gwaiba da mangoro sai ga ya fara rubewa daga sama har ya zo ya faɗi ko kuma ga ya yi dabbara dabbara ya nuna alamun ciwo ciwo hakan nan su yi baki baki da sauransu ni dai gona na na da hekta bakwai ne amma muna da manyan mu wanda suke da shi ya kai hekta wajen hamsin talatin akwai masu tushe wajen wajen dubu goma ni dai tun da na fara ban taba samun riban ko ko naira goma ciki ba to ah, yanzu abin da muke so shine a tabbatar mana da wani jami'i wanda ya san ilimin wannan abu sosai ko kuma ma'aikata wanda suka san wannan abin sosai wanda za su dinga tahiya suna dudduba abubuwan nan su ɗauki rahoto suna dawowa da shi zo suna gaya ma gwamnati gwamnati ta ba da kuɗi a yi bincike gaskiya fi sabilillahi zai aiwatar da abubuwa masu inganci. Farfesa Garba rubutu kenan ke bayani kan bullar wata cuta da ta lalata gonar kayan marmari da itatuwan kwaran manja a jihar plateau Shi ma mai shari'a Thomas Naron ya ce suna buƙatar agajin gaggawa kasancewa da daman su manoman waɗanda suka yi ritaya ne. Shekaran da ya wuce a watan goma sai mun soma gani waɗansu kwarin suna bushewa. A wannan shekara sai mun gan manyan ma sun soma mutuwa wanda sun soma ya yako sai na je na sa muna kawo ruwa daga rafi zuwa gonan sun ci gaba kawai da mutuwa. To tun lokacin da kuka lura cewa akwai wannan cuta wani mataki kuka ɗauka? Na reporting da zonal officer Shandam ba su ɗauki mataki immediately ba. Eh, me kuke ganin kamar ya kamata gwamnati ta yi? Duk abin da za su bamu idan za su mu itatuwan ne za mu karba idan za su ba da kuɗi ne ba za mu ki ba. Mai shari'a Thomas Naron kenan na tuntuɓi jami'a mai kula da ayyukan noma a ma'aikatar gona na ta jihar Plateau Helen Gontur wanda ta shaida mun cewa da zaran sun samu rahoto daga manoman a shirye suke su duba don gano irin nau'in cutar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.